Bismillahir Rahmanir Rahim da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. daraja su kashi na goma sha biyar. Mu ma mun gode sosai. To, amarya sai an jima, sai kin shigo mana mu ma. Dukan suka miƙe sannan suka nufi hanyar ƙofar, Kuma tun kafin su isa, ta rage buɗe musu ƙofar. To, Alhaji sai an jima. Madalla. Ya faɗa sannan ya bi bayan su yana rufe ƙofar. Da sauri ta ƙarasa jikin tagar falon ta buɗe labulan bayan fitan matan nan biyu ta ga yaƙon wasu ɗakin securities ɗin nan dukansu suka fito suka kame a gabansa san ta ga arfi suke don haka bata ji me yake faɗa musu ba amma sun ɗan daɗe suna magana kafin ya juyo dawo sai dai saurin sakin labulan kuma kamar ta koma cikin ɗaki amma sai ta yanke shawarar zama a daga cikin kujerun ta ji sanda ya buɗe ƙofar ya shigo kuma bata sanya aka yi ba kawai sai ta juya ta kalle shi ya ɗago da hannunsa ya yi mata alama da ta zo sannan ya gaba ya shige wata hanyar rudu a nan cikin falon kamar bata fahimta ba da farko sai kuma ta tashi a hankali ta karasa wajen zuciya tana gaya mata cewa dan ma daki ne tunda jiya bata gan shi a ko'ina ba to tabbas nan ya kwana wafa ba a rufe take ba don haka tana sa hannu ta yi baya ilaiwa ɗaki ne kamar wancan shi ma da kayan sa da komai a kan garin ya barbaza wasu takardu yayin da yake zaune a gefe yana kokarin kunna wata laptop ya juya ya kalle ta sannan mata alama da duk so ta zauna kan wata fallon kujera ɗaya da ke ɗakin wani abu ya wuce ta maƙogaranta sanda ya tunkari kujerar ƙafafunta na ƙoƙarin haɗewa da dogon hijabin da ke jikinta ta ga alama kamar ta yi laifi na barin mutanen nan su shigo amma ita ba mata wannan take ba a yanzu ta tarin abubuwan da ke tsakaninsu ne wanda ya kamata ya fara yi mata bayanin su musamman irin shirin da yake yi domin ke daga halin da take ciki kin ci abinci ba tambayar da ta tsita daga farko ba kenan don haka da sauri ta ke ɗakanta, tana ƙoƙarin gyara zama good ya faɗa sai kuma yi shiru ya mai da kansa kan laptop ɗin ya yi wasu danne-danne sannan ya sake juyowa ya kalle ta Ummi, a cikin kwanakin nan abubuwa da yawa sun faru wanda ba sa daga cikin tsarinmu da gani hanke kaddara ta faɗa mana ta hanyoyi mabambanta ya kamata mu zauna mu tattauna su ɗaya bayan ɗaya don samun mafita kamar yadda muke fata abin da ya sanadiyar haɗuwar mu mutuwar kamar ce Ba bashiri ummi ta juna biya tarwatsi a cikin kanta yayin da ta dugo da sauri ta zuba masa ido mutuwar kamar da gaskiya mutu kenan yanzu ya tabbata ta yi kisan kai kenan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma kawai sai ta ga ya girgiza kansa karki damu ko wajen Allah baki da laifi ummi ummi ya faru ne don kokarin kare kanki da kika yi shi kuma kamar dama wannan lokacin Allah ya kaddara wa'adinsa zai kare don haka yanzu abin da ya rage shi ne ta hanyar da zamu shaida wa duniya haka ta hanyar yadda zamu wanke ki a idan kowa ta yadda ko da a kota aka tsaya ba mai iya kama ki da laifi wanda abin da zan fara kenan a yanzu ya yi shiru kamar yana nazarin abin da zai faɗa sai kuma ya ci gaba abu na biyu shine na san har yanzu baki san komai game da ni ba ummi and i don't have much to say ban da wani labari game da asali na mai gamsarwa iyayena duka bi sarar su kuma ban da wani dan uwa da zan kira nawa duk mutanen da zaki ganni tare da su ko dai abokai ne ko kuma waɗanda muke aiki tare da su aiki na kuma aikin bincike ne game da wasu abubuwa da basu dace ba sai dai na bi wajen da nake aiki da su ada a yanzu kuma na samu wani sabon aikin tare da wani a nan garin ne dalilin zama ma'ana da kuma zama a gidan nan kamar yadda na faɗa miki a baya ummi ba na son zama ni da ke muna zama tare a waje guda babu wata alaƙa daga ni hakki ba za mu samu nutsuwar zuciya da komai zai tafi mana daidai ba musamman a ɓangaren aiki na shi saka bayan kin gaya min labarin ki na cewa baki san iyayenki ba na yanke shawarar cewa aure ne zai fi mana zama maslaha a tsakaninmu ba wai dan na fahimci baki da gata ko wani abu ba sai dan kawai na ko da min ya auren idan kuma ya kare kyau koma gidanku Ki kanki ba za ki samu tsara daga magabata ko iyayenki na cewa kin yi aure ba tare da izinin su ba. Sannan kuma ina so ki cigaba da ɗaukan wannan auren a yadda muka tsara shi tun farko. Kalma ce kawai da daga ni hakki za ta zama mana mafita a abin da muka saka a gaba. Amma bayan haka babu komai. Duk abin da limamin nan ya faɗa a bayaninsa babu mu a cikin wannan layin ummi. ki cigaba gaba da rayuwarki kamar yadda yake so har zuwa lokacin da komai zai ƙare babu wata siga ta auren da zan dora miki ko kuma ke maki tunaninta daga wajena kawai zai zama mana hijabi ne a idan al'umma ta yadda za mu samu komai hankali wance kin fahimta ya kai ƙarshen dukkan bayanan nasa da wannan tambaya kuma abin da ummi bata sani ba a wannan lokacin shine idan ta fahimta din ko kuma aka san haka ƙarfe tara daidai na dare a lokacin kuma a lokacin ne alhaji salisu ya dawo daga dukkan hayaniyar wannan ranar ya shigo ɗakinsa hayaniyar da ta kunshi tarin fafutuka da yake yi don abubuwa su koma masa daidai tabbas tun bayan lokacin da ya tabbata cewa tarik dan sandan ciki ne wanda yake bibiyarsa tsawon lokaci ya samu rangwamen matsayi sosai a wajen uban ubangidansa ta yadda yanzu wani aiki ya taso a yanzu amma kwata-kwata bai neme shi ba bayan haka kuma ga rasuwar kamal ga abubuwa da mutuwar ta kunso ta taho da su shi saka ya dage wajen jaddada wa ɗan sandan nan cewar kar a fito da ainihin sanadin mutuwar kamal ɗin ba don komai ba sai dai ya hukunta tarik ɗin tunda har mai gidan nasa ya ce zai sa a neme shi sannan dalili na biyu kuma don ya kautar da zargin da matarsa ke yi na cewa wai abin da ya riga ya wuce a baya ne ke bibiyar su dan idan har ta ji cewa mutuwa kamal din ba ta sanadiyar tarik ba ce kamar yadda ake zargi to tabbas babu abin da zai hana ta ƙara ƙaimi ganiyarta duk da yanzu ma ya san ba za ta fasa ba shi ya saka tun wuri ya ɗauki mataki a kanta ya yi wa ɗan sandan nan bayani sosai mai gamsarwa na cewa yana so ne ya shi dukkan wani taimako da zai ɗauki mataki a kanta wajen sanin me take yi kuma daga baya sai ya ga kamar duk ma ba su yayi yi wannan bayanin ba don kuɗin da ya ba wa ɗan sandan masu kauri sun rikita shi ta yadda babu wani ɓata lokaci ya ɗauki ɗaya daga cikin cctv recorder da suke amfani da ita wajen aiki sannan ya sanya wata 'yar sanda mace da ta yi basaji a cikin mutanen da ke zuwa gaisuwa ta shiga cikin ɗakin hajiya hadiza ta makala ta a wajen da zai yi wahala ido ya gani da haka a yanzu bayan duk fafutukar da ya gama yi da rana wajen kokarin ganin ya sai da kamfaninsa na sayar da gas da abubuwa suka nemi su rikici tun bayar da rasuwar kamar. abu na farko da zuciyarsa take hankoro ne ya zo ya binciki wannan rikoda ko da zai tsinci wani abu daga abin da hajiya hadiza ke shirin aikatawa shi saka bi ko buƙaci abinci ba ya baya buƙatar kowa a bangaren nasa ya ajiye dukan abin da ya san mai nauyi ne a jikinsa sannan ya jawo kwamfutar da aka saita da wancan rikoda ɗin da ke magana a ɗakin hajiya hadiza kuma bai san adadin abubuwan da ya saurara yana wucewa ba har zuwa lokacin da ya zo kan hirarta da aminiya ta naja a nan mahayya fara wucewa don a farko tattaunawa al'amuran rasuwar kawai suke yi karab kunnen sai ji masa sanda aka hirar ta su ta canza ta canza zuwa abin da yake fata tare kuma da sanji kuma duk da ƙarfin rikodar da kirki iya tsantar abin da suke cewa sosai don haka ne mutanen da ke waje take ɗaukowa amma duk da haka ya ji komai ya ji dukkan abin da ta faɗa ya kuma ji ƙudurin nata kamar yadda yake hasashe shi sai kawai ya guntun murmushi a leɓensa haji hadiza bata sani ba ne amma bata sa ta haɗa dabararta da tasa ba wataƙila shekaru sun sa ta manta waye salisu ne da kuma cewa duk abin da ya saka a gaba sai ya cin masa ko ta wani irin hali ne kuwa idan ta kamar ta ku to shi a can ya kwana bata isa bane ko kaɗan ba bata isa ta tona masa asiri ba a idan duniya bata isa ta tsige darajar da mutane ke kallon sa da ita ba Rikodin ɗin ya ci gaba da tafiya, yana ci gaba da jiro dukkan maganganun da suka yi a ɗakin umma a wannan ranar. Sai kawai saka hannu ya kashe, don ya tabbatar ya riga da ya gama samun abin da yake so a yau. Ya miƙe tsaye, daidai da wayarsa ta yi ƙara a wannan lokacin, kamar tana zaɓen lokaci ne a matsayin sanda zuciyarsa za ta iya ɗaukan saƙon da kiran ke tafi da shi. Idan sai ya kai kan sunan da ya fito a jikin sikirin ɗin, mai gidansa ne, ogansa Alhaji Idris Mayon Makama. Bajir sai ya shiga rawa sanda ya ɗauki wayar, kuma sai da ya koma ya zauna sannan ya ƙara waya a kunnensa. ranka da barka da dare salisu kai tsaye kira sunansa da alamu yana tauna a cikin muryar tasa ranka ya daɗe ya sake amsawa yana zaune kyam alamun kowace kafa ta jikinsa ta buɗe wajen sauraronsa dan tabbas ya san abin da zai sa ya kira shi da kansa abu ne mai matuƙar muhimmanci Emiya ya samo location din wannan yaron da ya kashe ɗanka ta ka ce sunansa ko kofar ɗakin ta buɗe waɗannan matan biyu masu sanye da hijabi suka shigo ciki kuma a lokaci guda mai karancin shekaran ta yaye hijabin nata tare dukkan sauran abubuwan da suka sauya kamanninta zuwa kama da mace ya kuma namiji ya kuma namijin da yake halitta tsaf yana cillar da kayan yallaɓai na ce ainihin ƙoƙari ko ɗayan macen gaskiyan ta faɗa da wannan murmushin nata da take ji a jikinta cewar tabbas ya yi aiki a gidan mutan da aka ɗauko ta haya don ta zama hanyar samun bayanan da ake nema namijin ya juyo ya galla mata harara sannan ya buɗe durowar da ke gabansa ya cillo mata wasu damin kuɗin da suka tafi kusan dubu ashirin tafi da Allah abin da ya faɗa kenan muryar suna fitowa da wani irin takaici na kasa aiwatar da dukkan abin da aka saka shi nemo a gidan tarik din da sauri da tijo ta sunkuya ta cafke kuɗin tun kafin masu kai ƙasa hannunta na rawa tana faman godiya kafin ta juya ta bar wajen sai kawai hannunsa ya jawo wata tablet da ke gefe ya shiga danne-danne a cikin ta har ya ƙara so kan abin da ke so lambar uga kuma mai gidansa tilo guda ɗaya wanda ya sanya shi wannan aikin bugu ɗaya biyu ya ci gaba da tafiya kamar zai tsinke kafin caraf ya ɗauka mayakin shishir da aka bulo kan kamarar shi ya fara gani a ko'ina na zikarin ɗinsa kafin ya baje a hankali hoton fuskan wani farin dattijan mutumi da ke riƙe da fayif ɗin shishar ya cika sikirin ɗin wayar ya yake ciki ne ka samo shi sai ya kansa da sauri sannan kuma girgiza kai na samo gidan ranka ya daɗe kuma na tabbata su ɗin ne a ciki kawai abin da ban samu ba shine sauran bayanan ranka ya daɗe ranka da ya sake bula hayaƙi a kan kamarar wayar fuskarsa a ɓaci sannan ya ce Kar ka dami ibro ba sauri muke ba tunda hannun ne location ɗinsa shikenan an yi mai wuyar ka cigaba da zama a nan kana ba saja a cikin mutane kafin lokacin da umarni na biyu zai ƙara su ibro gida kansa yana kamewa sannan ya ce an gama emiya eh, bayan sati biyu gumi ya ci gaba da jiga fuskarta da wuyanta lebanta a bushe yake karau haka ma makogaranta munanan hotunan da take gani a cikin doon idanun da take rufe suka ci gaba da yawo a cikin kanta ta ganta a wani fili ita kadai ta ga filin ya cika da mutane sannan ta ga mutane suna ta tafiya suna baranta sai kuma ta hango fuskar kamal yana tsaye a tsakiyar mutanen da jini a jikinsa kallon da yake yayin da shi ma mutane ke ta wucewa ta gefensa sai kuma ta ga ya fara matsuwa a hankali baya tafiya amma jikinsa yana matsuwa hotonsa yana ƙara girma a idanunta yayin da yake kallon ta babu ko kiftawa saurin tawar da yake yi ya ƙaru don haka ta shiga ƙoƙarin yin baya amma sai ta cika mu'amman ne tare da ƙasar wajen fafutuka kawai take yi amma babu inda take matsawa sai shi inda ke ƙarasowa ta ji tana son yin ihu amma muryar ta makale a cikin jikinta a lokaci guda hawa ya shiga gangarowa ta tsakanin dogayen gashin idanta yayin da kamal ke suwa gabanta kuma sai da ya zo gab da ita sannan ba shi ta miƙe a firgice idanun ta cike tafi da hawaye ta yi barbanda take da farin shi ta tashi da gudu zuwa ban da ke cikin dakin a gaban toilet sink ɗin ban ta durƙushe yayin da amin da ke tahowa daga cikinta ya shiga kwarara a cikin gare-gare ɗin ruwan da yake ciki hawaye ya ci gaba da gangarowa kan fuskarta bayan ta samu amin ya tsaya ta miƙe tsaye ta wanke bakinta da fuskarta gaba ɗaya a famfan sink ɗin sannan ta yi flushing aman sannan ta durƙushe a wajen ta jingina bayanta da toilet seat ɗin yayin da kukan da take yi ya fara fitowa da ƙara sai kawai ta cusa kanta tsakanin cinyoyinta sannan ta ci gaba da rera kukan a hankali kusan ƙarfe uku ne na dare a lokacin kuma gaban lokuta da yawa a kwanakin nan da take tashi da irin wannan mafarkan ba za ta so wani ya ji ta ba duk da mai jin nata mamutin ɗaya ne tare kuma in jitan da ba tun yau ba ne da tun daren farko ne lokutan da sai ta toshe bakinta ma kafin ta samu sautin kukan ta yi sauki a kwanakin da suka biyo baya tabbas babu wani daɗi da take fuskanta game da zaman gidan ko kaɗan ita kaɗai take yi ne sannan ita kaɗai take shafe daren kowace rana kuma babu abin da take yi a cikin wannan zaman shirin sai tsaba tunani da ƙari ba abin da ba ta tunowa sannan ba abin da ba ta lissafawa wanda tabbas ita kanta ta san a yanzu hakan ma ya fara taɓa ƙwaƙwalwarta don shiru wani abu ne da kwata-kwata ba ta saba da shi ba tunda ta taso a rayuwarta a gidansu idan masifa bata tashe ga da sassafe ba to hani 'ya'yan lalibi za ta saka ka tsaki sannan a kowace rana yini ake da jama'a na sintiri wannan ya shigo wannan ya fita idan ma ba a samu wanda za su dambata har a tare a raba faɗan ba kenan a yanzu rayuwarta ta canza ta canza da wata irin kaddarar da ko tsare mutum aka a hanya aka gaya masa sai ya jinjina kuma ta san cewa zaman da take yi a yanzu a nan ba karamar rahama ba ce akan abin da za ta fuskanta akan duk wani waje bayan nan to amma tunanin tunani da wannan mafarke mafarken da ke fitar da ita daga cikin hayyacinta ne ba ta so wanda ta san duk sanadiyar zaman kadaici ne da take yi iyakacinta da tarik a kullum idan ya fita baya dawowa sai dare kuma idan ma ya dawo din idan bai ganta a falo ba zai leƙo har ɗakin su gaisa sannan ya tambaye ta idan ta ci abinci ko tana buƙatar wani abin da ta ce babu kuwa to idan ya mata sallama ya juya sai wani daren za ta sake ganin sa bai fara na kuma da aka samu ya tsaya yi mata bayanin binciken da kuma ƙoƙarin da yake yi game da zancenta a ranar ta ƙarshe ne ya tabbatar mata a yanzu ya samu haɗin kan na ɗan sanda da ke aiki a police station ɗin da ake binciken kes ɗin mutuwar kamal don haka ya tabbatar mata cewa da yadda Allah abubuwa za su zo musu da sauƙi bayan haka wani lokaci ma idan ya leƙo ya ga har ta kwanta to shi kenan sai ya rufe ƙofa ya koma da rana kuma idan ta yi sa'a jin wata magana to shi ne ta jiyo securities na sun haɗa suna hira su wanda ita ma cikin yaren fijin ne wanda ba abin da take tsinta haka za ta yi ta kasa kunne ta gaji gashi tun da wannan mutanen suka shigo har ta rike je ƙara shata wa securities din wani ba ta jin yanzu ko kare yana wucewa ta kofar gidan balle ta sa ganin wani za ka kawo mata abinci kala kala kullum wani lokacin har sai ta je kicin ta kunna fridge ta ajiye dan yayi mata yawa amma bayan kunna fridge din nan ba abin da take iya sake yi a kicin din sai wanke hannu a sink dan babu ko kwaye cokali balle dan babu ko kwaye balle wani abu dukunya. sannan kwanan ta uku a gidan waɗannan securities din suka kawo mata kaya kusan kala shida bayan ta buɗe baki ta shirya wa tarik cewa tana buƙatar kayan dan ta lura kamar ma baya gane cewa kullum da kaya ɗaya yake ganin ta alhali shi shiga sa koyaushe da banci sau da yawa idan ya zo ya tsaya a kofar ɗakin ta sai ta daure zuciyarta ta tsaya kallon sa da gina da wani irin kurjini da kuma kima a ido wanda ba lalle ne ma idan ya san yana da su ba dogo ne amma kuma yana da faɗi ta yadda dukkan kayan da ya saka za su baje a jikinsa su fitar da sura mai kyau kalar sa tana tsakanin wani abu kamar fari da ruwan ƙasa brown ta yadda idan ya ɗora hula sai ga haskensa ya ƙara fitowa kuma duk da ya saka ƙananan kaya idan ya nade hannun rigar to ba ta iya janye da daga kan jijiyoyin hannunsa wanda suka jeri layi da layi shi kaɗai ne abin da take gani bayan fuskarsa da kuma securities ɗin nan don haka ko ba ta so dole ne zuciyarta ta haddace kamanninsa a cikin kanta da kuma tunanin abubuwa da yawa game da shi har kukan nata ya baje tana zaune a cikin banɗakin nan kuma anan ta cigaba da dukkan tunaninta har zuwa lokacin da aka fara kiraye-kirayen sallah asuba a lokacin da da jikin gadi ya fara ɗaukanta wanda ta san shedan ne da aka ta yaƙi kanta ta miƙe ta dauro alwala bayan ta idar da sallah ta ci gaba da zama akan sallayar da kanta kwance a jikin gado bacci na shirin kwashe ta kamar mu farki da ta ƙara kwankwasa kofar ɗakin ba shi da ta buɗe idanunta sannan ta gyara zaman hijabin da ke jikinta don kwankwasawa ta tarik ce kuma ta san idan a akalla zai ba da wucewar minti guda kafin ya shigo kofar ta buɗe kuma da ke idanunta na daidai saitin wajen yana shigowa suka haɗa ido kayan jikinsa ƙananu ne wata riga kalar sararin samaniya da ta zauna a kowane lungu da saƙo na jikinsa kama a jikin nasa aka ɗinka ta sai kuma dogon baƙin wando da ya dace da rigar fuskarsa ta yi fayo nasa na ƙara fitowa a cikin hasken safiyar ƙamshin turarensa ya cika ɗakin tun kafin ma ya ƙara so ciki sai ta gyara zamanta sosai akan sallayar tana haɗe wani abu da bata san ya tsaya mata makogwara ba sannan ta amsa sallamar da muryarsa mai zurfi ta yi a iskar ɗakin wa alaikum salam wuri da ta fito da dukkan wani sanyi da kuma rauni da ya sa tarin tsantsantaccen canjin da ya ji a karara a cikin muryar tata wanda ya tabbatar masa a dalilin zuwansa ne a da wajen karfe uku ya fito ta zagaye gidan kamar yadda ya saba lokaci zuwa lokaci don tabbatar da tsaron da zuciyarsa ke tanda masa a koda yaushe tun bayan shigowar matan nan gidan har yanzu bai tabbatar da ko suwaye ba amma har yanzu zuciyarsa bata bashi cewar abin da suka faɗa gaskiya ne ba don ko securities din sun tabbatar masa da cewar ba su ƙara ganin sa a unguwar ba don haka Allah ya sani tun daga wancan lokacin zuciyarsa bata gama nutsuwa da gidan ba dan a kullum bayan ya fita bai san sau yake kiran waya ya ji idan komai lafiya lau ba duk da aikin da ke masa yawa a wasu lokuta ofis ne guda Habiba Hannas ya bashi inda tare da taimakon wani ma'aikacinsa Jabir da ya kware a harkar kwamfuta software suke yini wajen bincike da kuma kokarin gano inda za su samu location din Aimiya Habibu shine ke turo musu dukkan wani kilo da ya samu a binciken da yake yi na baya game da wannan Aimiya ɗin, yayin da shi da Jabir ɗin ke juya waɗannan bayanan a na'urar kwamfuta. zuwa wani abu da zai yi ma'ana wani aiki da ya saba tare da gijiyon kenan haka ya saka kusan a kowace rana sai ya tuna shi tare kuma da sanadin mutuwarsa a yanzu kusan sun doshi fiye da kaso saba'in a cikin ɗari na ƙoƙarin gano inda emiya yake don haka daɗewar da yake yi ma ta ninka ta baya idan ya fita a ofis ɗin nan yake yi ni amma ya raba dare tare da habibu don ko sun gama aiki baya barin sa ya tafi akwai abubuwa da yawa da suke tattaunawa wanda hakan ya saka fahimtar juna da kuma shakuwa sosai a tsakaninsu ta yadda an yana kallon habibin kamar wani yayansa ne da suke uwa ɗaya uba ɗaya wani abu da tsawon zaman da ya shafe a gidan barista faru bai samu bai kenan abubuwansu da yawa iri ɗaya ne haka ma ra'ayinsu da haka ya saka ko aikin yake yi masa sauƙi ta ɓangare da dama kuma gidansa ya gaishe ya gabatar da shi wajen iyalinsa matarsa ɗaya da kuma yara hudu sai kanwa matarsa da ke zaune tare da su da kuma yan aiki a gidan kashi-kashi kuma zai ce kamar yadda habibu yake da sauran sabo haka ma iyalan nasa don zuwa sa'o kawai amma sun saba da shi yaran sun laƙaba masa suna babba kamar yadda suka saba suna kiran kanni da kuma yayin iyayen nasu da haka yanzu kusan bashi da wata damuwa sai ta kokarin ganin ya cimma duk abin da yake gabansa da kuma ganin ba a samu wata tangarda ba ko kuma wani abu da suka yi misi shi suka yake ci gaba da taka a komai wanda hakan ya haɗa da wannan zagayen da yake yi a cikin dare dan sosai jikinsa na bashi cewar abu ne mai sauki a wajen mutanen da aka saka sa su iya gano shi hannun inda yake tunda ya san ba za su haƙura ba ya bincike falon nan kusan sau uku bai ga wani alamun rikoda ko kuma kyamara ba wanda za su iya ajiyewa ba amma duk da haka hankalinsa bai kwanta ba da haka ajiyar da ya fito zagayawan ne ta wajen wanda ban ta sai ji sauti kamar na kukanta na fitowa kuma tun a lokacin ya so zuwa don ya gani amma da yake bai tabbatar ba sai sai da kansa da cewa dare ne a lokacin da haka yanzu da murya ta amsa sallama sa da wannan karyayyen aman sai ya tabbatar da cewa da gaske sautin kukanta ya jiyo da haka sai kawai ya saka hannu ya kunna fitilar ɗakin a lokaci guda ya ga sanda ta rintse idanunta kaɗan sannan ta buɗe su kamar ko yaushe idan ya kalle ta zuciyarsa ta faɗa kirjinsa tana nuna masa yar uwarsa Maryam a maimakon ita din me yasa kake zaune a duhu kai tsaye tambaya yana ci gaba da kallanta ta girgiza kanta a hankali ba komai sallah kawai ne ne shine yasa amma murya ta yi sake fitowa da sautin da ke ƙara tabbatar masa da zarginsa sai ya cire takalmin kafarsa sannan ya ƙara so kan kafet din a hankali yatsunsa na nutsewa cikin laushinsa ina kwana kanta ƙasa ta gaishe shi tun kafin ya samu wajen zama daga ƙarshen gadon da take jingina da shi lafiya kalau in tashi lafiya ke ma bata amsa ba sai kawai ta girgiza kai dan ta san kallon ta yake yi zuciya tana ƙara yi mata bambara kwai na ganin sa a wannan lokacin ummi ta ji ya kira sunanta bayan wucewar sakanni biyu duka jikinta ta tashi da yadda amin ta samu da ta fito a cikin shirin safiyar kuma har yanzu bata ɗauko kanta bata amsa a hankali kuka kika yi in na furta magana kamar tambaya kamar kuma ba tambaya ba don haka sai ta rasa me za ta ce ta gyara zamanta sannan ta shiga wasa da yatsunta tana gaya wa kanta cewa hakan kadai zai bashi amsa idan har tambaye zuna kamar daga sama ta ji ya faɗa hakan kai tsaye don haka ba shiri ta dago da kanta ta kalle shi come here ya sake faɗa murya ɗauke da dukkan irin seriousness ɗin da za ta iya tsinta a ciki sakan ɗaya biyu suka wuce kafin dai ƙarfin halin tashi ta matsu ɗin sai dai inda ta tsaya ɗin ba shi da bambanci da inda take zaune a da idan yana tunanin za ta matso gabansa ne to bata karasa ta ba kawai ta ga ya sauko daga kan gadon ya taho inda take kuma babu wani bata lokaci ya durkushe gwiwoyinsa a gabanta ta yadda suna taɓa nata Ba bashi ta dago ta ware waɗannan idanun nata a kansa dogayen gashin jikinsu na ƙara haska su, kuma ashe mamakin ta bai kare ba don kafin ta yi wani motsi ya zura hannayensa duka biyu ta gefen fuskar ta zuwa ciki zan ji ni idan baki da lafiya tunda kullum na tambaye ki sai ki ce min lafiya ki galau wai kuma gashi kina kuka ya faɗa a lokaci guda domin hannayensa da kuma girmansu ya zagaye siririn wuyanta Zuciya ta shiga lugude a lokaci guda yayin da ta ya tokare a kirjinta sannan jikinta gaba ɗaya ya ɗauki ɗimi ta yadda idan ma lafiya ta kalau kowane inji za a gwada a wannan lokacin zai ce kariya take abin da take ji ya shiga ratsa kowace fata ta jikinta don haka a lokaci guda ta ta miƙewa da sauri ta baya ta ji yadda hannayen nasa suka zame daga kan fatarta yayin da wajen ya sake ɗaukar ɗimi tamkar an saka mata garwashin wuta sai kawai ta shiga girgiza kanta kafin murya da ta fito lafiya ta kalau kawai zaman shirin gidan ne yake damuna yake saka min tunani har ma da wasu irin mafarkai bashiri bakin ta ya shiga koro bayanin yayin da take kokarin saita zuciyarta ta rike kaleta yana nazarin abin da ta faɗa din kin tabbata ta cigaba da daga kanta da sauri sannan ta ce wallahi lafiya ta kalau, kawai kaɗai cin gidan ne yake damuna then we have to find a solution for that dole mu samu haka mafita kenan ya faɗa a lokacin da ya ji nasa tafin hannayen sun ɗauki sanyin da bai san dalilinsa ba a lokaci guda sai kawai ya miƙe tsaye yana ci gaba da kallonta zan sa kawo tv a haɗa miki kina ganin hakan zai yi idan ma ta fi ma'anar tv a wannan lokacin to ta gama hasko ta a ta ba amma da sauri ta shiga gida kanta eh na gode Allah ya saka da alkhairi fatan da kawai ta tara ya fitar da ɗakin ne ko ta samu ta sai ta kanta don a yanzu wani abu take ji a gadon bayan da kamar tsutsa yana yawo ta rike kalle ta sosai kamanninta na ƙara samun wajen zama a zuciyarsa yayin da wani ɓari na zuciyarsa ke ƙoƙarin hasko yanayin yadda wuyanta da ya taɓa a yanzu yake don bai taɓa ganin wani abu bayan fuskarta ba da kuma hannunta kamar zai sake cewa wani abu sai kuma ya fasa ya zira hannayensa da biya aljihu ina kokarin neman musu ɗumi irin ɗumin da ya ji a fatarta zuwa an jima in Allah ya yarda za a haɗa miki tebin ya faɗi zancen cikin kalma ɗaya ba tare da ya san irin tarin ƙaddar da ke tafi da wannan sanadin ba don a cikin masu haɗa ne Ibro yaron Emiya ya samu damar sake shigowa gidan a karo na biyu. Kamar da ya dade yana neman hanyar sake dawowa don aikin sa Kuma wannan karan abokin rakiyar tasa ba mutum ba ne. Wata yake kyawun bindiga ce da ake kira salensa. A cikinta akwai lissafin sai guda goma cif. Alhamdulillah, to in zakar gida, a nan za mu kwana. Mu kasance da ku a gobe da Allah inda zan kamo kashi na goma sha shida. Kutuwar kasancewa ta shi tsakar gida, ku tura duk mana ra'ayin ku tambaya cin gyara ƙorafi ko yabawa. Haka zalika, ku so da time sharing a group group ɗinku na WhatsApp da Facebook. Na gode da kasancewa ku a tashar tsakar gida.